com. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro Assalamu alaikum. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Litinin talatin ga watan Satumbar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran. Shugaban ƙasar Iran ya yi Allah wadai da hare-haren Isra'ila akan ƙawayen Tehran na yankin gabas ta tsakiya. wasu 'yan bindiga sun kashe ma'aikata bakwai tare da yin garkuwa da wasu ashirin a kudu maso yammacin kasar pakistan ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa a ranar lahadi cewa tana cikin shirin kota kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar china to kanin labaran kenan A babin rahotanni kuma a ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya. Za a ji mahangarsa akan matakan da ya dace hukumomi su ɗauka don inganta rayuwar sojoji a Najeriya. Ina sanye da uniform ɗin ƙasar Najeriya ga tutar Najeriya a kafaɗa na. Amma duk inda na je za ka je an ce suna gode mu. Ba ni daidai ba sojan Amurka ba ne. Amma ana ce mun thank you for your service. sannan za a ji cewa isra'ila ta yi ikirarin sake hallaka wani kwamandan kungiyar hezbollah kwanaki bayan kashe shugaban kungiyar muna da rahoto a kai sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashin gumal ya saba gabatarwa kuma a yau akalar shirin ta karkata ne akan kudin fensho na jami'an 'yan sandan najeriya amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan za mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan kasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai harar kan sansanonin 'yan tawayen huta a ƙasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasarallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a ƙasar Labanin. A wani jawabi da kafafen yada labaran kasar suka watsa, fashashkan ya ce ya kamata a tallafa wa Labanin. Ya ce bai kamata a bar mayakan Labanin su kaɗai a wannan yakin ba, domin kada gwamnatin 'yan Zionist ta Isra'ila ta kai hari kan kasashen Axis of Resistance daya bayan ɗaya. An kuma kashe mataimakin kwamandan dakarun juyin halin musulunci na Iran Abbas Nilfushan a harin da aka kashe shugaban kungiyar Hezbollah a Beirut. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata akalla bakwai tare da yin garkuwa da wasu ashirin da bindiga a wasu hare-hare biyu da aka kai cikin dare a lardin Balchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjugur da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari. a wani gida a Panchugor da tsakar daren Asabar inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Sun kara da cewa harbin ya raunata mutum guda kuma waɗanda harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga lardin Punjab da ke gabashin ƙasar. Harin na biyu ya faru ne da sanyin safiyar ranar Lahadi inda wasu gungun mutane ɗauke da makamai suka kai hari a wani kamfanin haƙarar gas da mai a Mushkal. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu na karuwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi kamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi. Yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helen ta bayyana ƙarar ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan bakar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. hukumomi na yin gaggawar jigilar kayayyaki tare da maido da hanyoyin sadarwa da tituna a ashville da ke jihar north carolina da ambaliyar ruwa ta mamaye a ranar lahadi yayin da mazauna yankin gabar tekun florida da guguwar ta shafa suka taru domin gudanar da addu'o'i a coci gwamnan jihar north carolina roy cooper ya ce ana sa fargabar adadin waɗanda suka mutu na mutum sha ɗaya zai karu yayin da masu aikin ceto suka isa yankunan da lamarin ya shafa. a lot of people who are concerned about ya ce mutane da dama suna ta nuna damuwa kan yan da abokai da basu gani ba na daga cikin dalilan da suka sa maka dukufa wajen ganin mun maido da hanyoyin sadarwa mahaukaciyar guguwar dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta helen ta raba mutane da dama da mahallansu yayin da kiyasi ya nuna jimillar mutum sama da sittin ne suka mutu Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu da tattaunawa akan batutuwan tsaro. Ta iya yiwuwa mai sauraro ya saurari shirinmu na safe a ranar Larabar da ta gabata inda a wata tattaunawa da Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ya yi bayani akan gurguwar fahimtar da ake yi wa dokokin aikin sojin Najeriya. Na ci gaba da tattaunawa da shi kuma ga yadda tattaunawar ta kasance. To kana gani akwai bukatar. al'umma su fahimci wasu domin aikin soja aiki ne na tsaro tsaro kuma yana buƙatar sirri abin da ya faru shine cewa da soja mutane ba abubuwa ne suka canza mutane da sojoji na can ba amma sai da suke ba a san yadda suke eh, rayuwarsu ba da sau amma saboda irin wannan yadda abubuwa suka canza yadda ake ganin su kullum shi yasa waɗanda abubuwan da yake normal routine kamar abin yau da gobe wannan ba wani abu bane ne da ke nuna cewa ko wata rikici ko wata matsala a gidan soja a'a mm. routine ne haka aka saba yin shi kuma haka ake idan ma mutane suka tuna suka duba ministries da sauransu yanzu kuma sai an sai sallama ya biyo baya sai magana sallama magana a training ɗansu yadda za su saboda ku shiga aikin eh, ku ci gaba da ku a matsayinku na farar hula mm. domin mutum ya je shekara talatin da biyar eh, dole a training ɗin shi sana'ar da kawai ya sani shine aikin soja kai tsohon jami'i ne na rundunar sojin najeriya menene abin da ya fi wahala a rayuwar soja bayan ya bar aiki da ya kamata a mai da hankali a kai ko kuma ba a mai da hankali a kai gaskiya abubuwan da ke eh, din soja musamman wanda ya ritaya shine ciwon na farko um, akwai shi kan shi karfin ko kuma nauyin pension ɗin shi hmm. Eh, akwai saboda mutum ne shekara talatin da biyar saboda yadda suke zama a bariki yana bauta ma kasa mm. a duk sanda wannan so idan ya baro bai kasuwanci ba bai wani abu da sauransu idan ya baro wannan wannan din akwai wahalan acclimatizing ko kuma ya sabo sabo da sabon rayuwar da sabon rayuwar da zai saboda haka dole a maida hankali wurin wannan training din da ake masu ba kawai a yi training ba idan aka yi trenin a tallafa a basu tallafin yadda za su yi resettling gaskiya sai ana reviewing ɗin abin nan akai-akai saboda idan da aka ce naira ɗari biyar ne a shekara kamar hudu da suka wuce da inda aka ce ma ɗari biyar shekara hudu da suka wuce yanzu in ba a baka kusan dubu biyu ko dubu biyar ba ba zai kai ma wancan abin da wancan ɗari biyar ɗin za ta yi ba dole a sake duba a ga na farko shi soja tun lokacin da yake gidan soja menene za a iya na tallafawa na game da kiwon lafiya mm-hmm. da shi da iyalin shi na maganan ilimin 'ya'yan shi mhm. na maganan muhalli musamman muhalli na tare numfashin ba zan barka ka ci gaba amma kaga misali a nan amurka idan ka ciki wani abu kana nema za a tambaye ka kai kana da dangantaka da wani soja sosai kuwa kaga kila fa ba mahaifinka ba ne eh. amma a'a ka ce eh, ina da dangantaka to kana cin moriyar wannan kasancewar shi sojan. To ai ba ma haka ba ni da ke sojan Najeriya a shekara ta alif da dubu biyu da goma sha hudu zuwa goma sha biyar na zo training a nan Amurka a nan Maxwell Air Force Base. Mm-hmm. Ina sanye da uniform ɗan ƙasar Najeriya ga tutar Najeriya a kafaɗa na. Amma duk inda na je na farko ko a tashan jirgin sama ne zaka je an ce suna gode mun. ba ni daidai ba sojan amurka ba ne amma ana ce min thank you for your service wato muna jinjinta muna jinjina ma da wannan sadaukar da kai da kake da sau Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata tattaunawa da shi a ofishinmu a nan Washington DC. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa a ranar lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar china kwanaki kaɗan bayan da beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kirar ballistic mai ratsa nahiyoyi taiwan dai tana karkashin mulkin demokuraɗiyya wacce china ke kallonta a matsayin yankinta tana sa ido sosai kan atisayin sojan kasar china bisa la'akari da ayyukan da beijing ke yi akai-akai a tsibirin amma da wuya ta fitar da cikakkun bayanai kan abin da take gani yana faruwa a cikin kasar China. Ma'aikatar ta ce tun da karfe shida da minti hamsin na safar ranar Asabar ta gano dakarun roka da sojojin kasar China sun harbo abubuwa da dama a larduna da yankunan Mongolia, Gansu, Qinghai da Xinjiang waɗanda dukansu ke da tazarar kilomita dubu daga Taiwan. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kara da cewa sojojin taiwan na ci gaba da sanya ido kan abubuwan da suke wakana kuma dakarun tsaron sama sun yi taka tsantsan tare da kara kimtsawa sosai ma'aikatar tsaron china ta amsa kiran wayar da aka yi mata da neman ƙarin bayani bayan sun tashi daga aiki idan kusan ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa na amurka dubu arba'in da biyar suka yi nasara kan barazanar da suke yi na fara yajin aiki a ranar talata za su iya rufe tashoshin jiragen ruwa 36 daga jihar Maine zuwa Texas waɗanda ke ɗaukan kusan rabin kayayyakin da ake shigo da su da fita da su daga Amurka. Yajin aikin da ya ɗauki makonni da dama zai tilastawa a 'yan kasuwa su biya masu jigilar kayayyaki saboda jinkirin da aka samu. Kuma wasu kayayyakin na iya zuwa a makare na lokacin da aka fi siyayya sosai na lokacin hutu. Ƙungiyar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa da haɗakar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta Amurka waɗanda ke wakiltar masu jigilar kayayyaki da tashoshin jiragen ruwa ba saka wani lokaci na tattaunawa ba kafin kwantiragin su ya ƙare a daren ranar Litinin. Ƙungiyar na neman ƙarin albashi mai tsoka da kuma haramta duk wani aiki da injina masu sarrafa kansu kofofi da kuma ɗaukan kwantenoni da aka loda da sauke kaya. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, wannan karin kuma gabas ta tsakiya muka dusa. Isra'ila ta sake kaddamar da wasu jerin hare-hare a birnin Lebanon cikin dare, inda ta ce ta sake nasarar hallaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan hallaka shugaban kungiyar wato Hassan Nasarullah. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Arash Arab Sadi. har zuwa wayewar garin lahadi ana ci gaba da ganin tashin hayaki a wani dogon bene tun bayan harin sama da isra'ila ta kai a beirut a ranar juma'a Dakarai isra'ila sun ce hararen nasu sun kai kaici shugaban kungiyar hezbollah da amurka ta ayyana a matsayin dan ta'addani ranar asabar kungiyar ta tabbatar da mutuwar hassan nasarallah wanda ke jagorantar kungiyar ta hezbollah firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kwatanta nasarallah a matsayin wanda ya kudura aniyar ganin bayan isra'ila ya ce nasarallah ba wani bane illa dan ta'adda shine ginshikin makirce-makircen kasar iran shi da mutanensa sun ƙudiri aniyar ganin bayan isra'ila a halin da ake ciki iran wacce ita ce babbar ƙawar hezbollah ta sa an dasa bakar tuta a ginin babban masallacin imam reza bayan mutuwar nasarallah matakin saka wannan alama da iran ta yi na zuwa ne yayin da ita ma kungiyar ta hezbollah ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa nasarallah ya tafi wajen waɗanda suka yi shahada tana mai shan albashin ci gaba da yaƙi da makiya da kuma nuna goyon baya ga falastinu yayin da ɗaruruwan iyalai yake kwanciya akan titunan beirut hukumomin ƙasar ta lebanon sun ce mutane da suka rasa mahallansu sun kai miliyan ɗaya dakarun tsaron isra'ila sun fitar da wasu jerin hotunan bidiyo waɗanda suke nuna yadda aka kai dozin dozin ɗin hare-hare akan maɓoyar hezbollah a lebanon isra'ila ta ce ta yi gargaɗi ga fararen hula da su fice daga yankin sai dai prime minister lebanon na rikon kwarya najib mikati yayin wata hira da gidan talabijin na tele liban ya cicciki isra'ilar ya ce abin takaici ne dokar da take kare rashin adalci a duniya ya ba isra'ila damar yin fatali da duk wani yunkuri da ake yi na cimma matsayin tsagaita wuta a yakinta da lebanon saboda ita isra'ila babu abin da ya sha mata kai da wata doka ko 'yancin ƙasa an ya ci gaba da ganin hare-hare cikin daren karshen makon da ya gabata a beirut lamarin da ya jefa jama'a cikin zillumin rashin sanin abin da zai iya biyo baya a gefe guda kuma ɗaruran masu zanga-zanga a birnin bagadaza sun yi bore kan kisan nasarallah inda suka yi yunkurin kutsawa cikin yankin green zone a iraki da ke ɗauke da ofishin jakadancin amurka kakaki a fadar white house john kirby a ranar lahadi ya fada a shirin district na gidan talabijin na abc kamar yadda ya bayyana a shafinsa na x cewa amurka na bibiyar dukkan abubuwan da ke faruwa We're watching this very, very closely uh, to see uh, how. Yace muna kallon dukkan abubuwan da ke faruwa. Ko Hezbollah ko Iran za su mai da martani da sauran kungiyoyin da ke Iraki da Siriya. Ya zama wajibi mu zauna cikin shiri, kuma ma a shirye muke. Ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce sama da mutum dubu ɗaya ne suka mutu yayin da aka jikkata dubu shida cikin makonni biyun da suka gabata. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana fassarar rahoton Arash Arab Sadi. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya saurare mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Bayan nan da yaushe ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin namu da kuma sauran shirye-shiryenmu na baya. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu fara duba korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya. Kan kuɗin fanshin da bai kai cikin cokali ba, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sararfi da Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin jami'an 'yan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, wa'in ma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. fansho cikin cokali da 'yan sanda masu ritaya ke karba ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin najeriya don jan hankali a kwamitocin 'yan sanda na majalisar dattawa da wakilai da su musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshon da ma kuɗin ajiye aiki wato giratuti cpc ado ibrahim gabanni daga jihar gombe ya ce sun kai wata hudu yanzu ba samu fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshon nasu. Abin da ke faruwa shine fanshon nan da aka hada mu da kamfani. Wanda suke bamu bai taka kara karya ba. Lura da yadda kasuwa yake yanzu sai a ku dubu goma sha biyar a bawa ɗan sanda mai ritaya inspector ko kuma sha shida ko sha bakwai a takaice in mutum yana da hannini ya zama superior police officer asp kenan ko ani ɗaya ko ani ne biyu kudin sa ba wuce dubu ishirin hatta masu anila ya uku ma dai kudin sa wuce dubu ishirin mu da muke da zan dama dama muna chief superintendent ne dai kudi na bai wuce dubu ishirin talatin da dan wani abu to abin da suke bamu bai taka kara karya ba sai ya to abu mun nemi mu koma gwamnati ta ɗau nauyin mai da take ɗaukar na yasa raba su dabara a zaman to yanzu sergeant na soja in ya ritaya ko kuma staff sergeant pension sa da yake karba ya fi na kofi na yan sanda idan ba ne ya ritaya yana na soja ya karbi ya yi yana karɓar sama da dubu ɗari da wani abu amma mu namun ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin Ah, kuma bayan haka kamfanoni daban-daban ne wani yana da mukami amma kudinsa bai da bai kai na wanda yake da mukami mutum da dama ba wai a dan sanda akwai eh, seniority to yanzu an kaba manon kamfanoni ba damuwa ba ne kudin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami ko kuma kudin ka gasa wanda ya fi ka bukami kudin sai ya zama to daban-daban depending on kamfanin da ka shiga ana nan ana muna fama nema mu fita wajen shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abin da ya kai mu har ga rana ishirin da ɗaya ga wata watan biyar na wannan shekara muka tafi muka yi zanga-zanga. bai masu shekara eh, saba'in tamanin sun tafi suna zanga-zanga kaga abun ya yi Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai fada fanshin kamfanoni ba, amma suna buƙatar a daidaita fanshan su da irin na sojoji. Sunana na Patrick Alade, in eh, damuwan da na ritaya ba, bayan akwai wasu wanda suka ritaya bayan na duka. su suna complain ba tsarin abin nan increment na na pension yanzu na rita a wajen shekara goma sha bakwai shi na shiga na uku hmm. ba karin komai haka hmm. muke ta taba kawai su makwabtan mu to su sojoji hakan samu a ba su nasu da shi ka tambaya kace ya wannan na mai wasu a shiru eh, eh. eh patrick alade ah, kai kai ritaya ne a matsayin dsp na yan sanda eh, A wace shekara ka ajiye aiki ne? A 2007. A shekara ta 2007 zamanin ma mulkin Obasanjo kenan. Eh. Ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake me yake damun ka game da yanayin biyan ko fansho da kudin ajiye aiki a wato gratuity. Eh, to ga ga ga ba wani karin da za a sake maka abinda aka fara biyan ka da shi da shi za ka yi karba. duka abubuwan da ake kara a 20% percent to 25% percent 30% da sauransu ba ban da mu. Patrick Alade yanzu dawa tun 2007 din nawa ake biyan ka kwanshi a wata? Eh, eh dubu 90,000. Ok, dubu 90,000 ke 90. Mm. Amma ba ba lokacin da dai wannan daga kayan da na je pension office samu a Abuja, office zamu na jihar nan. Eh. wajen zafi shiga mota daga bera ka ta wurin eh a jabi ba ina jabi na je a lokacin ne aka dan gyara mini to tun daga wannan lokacin fa lafiya kenan eh. wasu colleagues na ma sai su ma haka ba kare muna kiran juna waya muna contacting waya mu ji ko akwai wani labari kowa zai ce haka ne ba kare kuna kwatanta abun da cewa sauran ah, masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku a daban ne hmm. ko mu da muka rika rikare ma wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki su shi da suke karba yanzu wai instructor yana karban kudin superintendent ko chief superintendent na yanzu wai abin da ake bayarwa so mu sojojin abokanai muna da abokanai da su na tambaya ne shi ah, a wani ya sai ce ya tura ji a karɓi aboki na zai ce ya tura a karɓi kuɗi ya ce wani kuɗi ne kuma wata ya gare ne ya a shiru ne don mu ba mu sani ba mu a shiru din ba san da mu bane kuma mutane manyan namu ba su nema don a yi mana bane. Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanarta Abdulhamid Malam Maduri amma ba a samu nasara ba. Amma dai mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai maki abubakar eleman a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana maki abubakar eleman ne mutumin jiga ne ina wakiltar kananan hukumomi guda biyu malam da kaugama kuma ni nake jagorancin kwamati na 'yan sanda a majalisar tarayya. tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafi kan karancin fansho da ake biyan su da kuma ya sa su har suka shiga halin kunci menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda to alhamdulillahi ke kin ce zanga-zanga da suka yi ta limana har suka zo nan majalisa kuma aka yi sa'a muka ci karo da su kuma su ma yanzu in suna sauraro na sun sani ina zuwa dawar wannan majalisa ta goma na tashi na kawo kuduri wajen gyaran uh, wannan din fansho yadda za a gaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki muna da kyakkyawar fahimta mu da su To yanzu wasu su sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sisi a fanshin su ba. Wasu su ma har kuka suke wasu ma su faɗi su rasa rayukansu. Yaya kake kallon wannan lamarin? To inna lillahi wa inna raji'un ba samu wannan labari ba a matsayinki na 'yan jarida kike sanar da ni ni ina da kyakkyawar fahimta da jagororinsu sukan zo har ofis ina mu tattauna su dinga bin ba'asin ina aka kwana ina aka tashi kuma muna fahimtar juna ni da su amma har yanzu magana da muke da ke ba wanda ya kamun koke na an biya fansho na wata ɗaya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba. to wani mataki za ka ɗauka kan wannan ganin cewa kuna wani ƙoƙari na taimaka musu. yanzu da ka yi min wannan bayani insha Allah ba zan yi ƙasa a goyo ba zan yi ƙoƙari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma aka san haka. To akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka ajiye aikin su a aikin 'yan sandan nan wasu zaka ga dsp ne wasu kuma sun ma wuce haka amma suna korafin cewa fanshon nasu ya yi karanci wasu na karban kamar naira dubu talatin shin za ku iya gyaran wannan to alhamdulillah lemi bari ne amfani da wannan dama na musu albishir ba su kadai pensioners na 'yan sanda ba duk wasu pensioners na sauran agencies cewa wannan wani ta zo da wani kuduri da ma'aikatar fansho da ofishin minista na finance da head of service suna zama a yanzu magana yake muke magana ta yi zurfi ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikinsu domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su hadda gratuity idan aka yi building din gratuity dinka to pension dinka zai afki kin ga ma'aikata kan ba da kaso goma kai kuma ka ba da takwas mm-hmm. wasu ma'aikatan masu kan ba da goma sha biyar wasu kuma su ba da eh, ma'aikata kuma su ba da takwas mm-hmm. eh, insha Allah gwamnati tana kokari a kayi daga lalle ta inganta wannan harka ta fansho Masu raro abin da ya ake nan a shirin mu na yau sai a biyu mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya kan wannan gwagwarmaya ta neman haƙƙin fansho da tsaffin jami'an 'yan sanda ke yi. Yanzu amadadin Nasura da mai Kaya da Madina Dauda da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfilu Hashin Gumel wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan kasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai harar kan sansanonin 'yan tawayen huta ƙasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasarallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a ƙasar Labanin. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata akalla bakwai tare da yin garkuwa da wasu ashirin da bindiga a wasu hare-hare biyu da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjgur da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari. a wani gida a Panchugor da tsakar daren Asabar inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Adadin waɗanda suka mutu na karuwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi kamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helen ta bayyana ƙarar ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan bakar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa a ranar lahadi cewa tana cikin shirin kota kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar china kwanaki kaɗan bayan da beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kiran ballistic mai ratsa nahiyoyi masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na yanzu kafin mu yi sallama da ku muna taya abokiyar aikinmu zahra aminu fage wacce allah yi wa kakarta rasuwa jiya lahadi alhinin wannan rashi a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a nan amurka da duk sassan duniya muna kuma mika sakon taziya da duk iyalai da 'yan uwa da abokan arziki allah ya ji kanta da rahama allah ya sa can ya fi nan ya kyautata wakwancinta ya ba mu kwakurin wannan rashi kuma idan ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labarai da daji balawi da ya shirya ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu mr charleston ni aisha mu'azu nake muku fatar wani lafiya ma'asala.